to har yanzu dai muna nan a cikin littafin auren zumunci wanda rahama A. muhammad ta wallafa kuma idan masu aro za su tuna ashirin da ya gabata mun kwana ne inda muka ji dukkan 'ya'yan hajiya balkisu sun hallara tare da mai gidanta alhaji ahmad muka ce bayan da aka gama gaisawa ne sai hajiya balkisu ta miƙe ta shiga ɗakinta ba ta daɗe ba a ɗakin sai ga ta fito hannunta rike da wani katon hoton album muka ce tana zuwa ta aje hoton a gabansu gaba ɗayansu suka bi hoton da kallo suka zuba wanda yake jikin hoton ido ya sha kayan sojoji ya yi kyau sosai kana ganin sa ka gaba filatani a ƙasan hoton an rubuta kanal abdullahi muka ce alhaji ahmad ya ce to wannan shine babban yayanku abdullahi abdullahi karami ya rungume hoton dan uwan nasu ya ce yaya abdullahi ina ma a ce zan ganka in ji daɗi hajiya bilkisu ta ce wannan yayan kun shine sanadin da ya sa na baro ƙasanmu na taho nan ƙasar har ya janyo ake yi mun kallon banza idan kun shirya ga labarin nawa tuna ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba hajiya bilkisu ta so mu ba da labarin ta da cewa sunana bilkisu suleiman sunan mahaifina kenan sannan mahaifiyata fatima muna kiranta umma ina da yayi maza su hudu ni kaɗai ce mace a ɗakinmu kuma ni ce 'yar auta mu biyar mahaifiyarmu ta haifa amma muna da 'yan uwa waɗanda muke uba ɗaya mahaifiyata ita ce uwar gida sai kishiyar umma halima ita ce amarya ita kuma 'ya'yanta shida gaba ɗayansu mata ne 'ya'yan nata yaya baffa shine babban yayanmu sunan kakanmu ya ci malam umar shi yasa ake ɓoye sunansa mahaifina yana da rufin asiri sosai don za ka iya saka shi a cikin masu kuɗin unguwanmu shi ma mahaifina ɗan ƙasar kamaru ne ita ma mahaifiyata haka kakanmu malam umar ya kasance yana da 'ya'ya uku mahaifin alhaji suleiman shine babban ɗansa sai kaninsa abdullahi muna kiransa baba abdullahi sai ɗaya ɗan uwan nasu sunansa garba su kenan 'ya'yansu uku maza a yadda muka samu labari kakanmu yana ji da 'ya'yansa sosai kuma yana da muradin ya ga 'ya'yansa sun yi karatun addini mai zurfi sa ya ga 'ya'yansa sun yi saukar alkur'ani mai girma kuma su haddace haka malam umar ya dage ya tsaya tsayin daka don ganin ya ba wa 'ya'yansa tarbiyya daidai gwargwado sannan ya ba su ilimin addini fatarsa kenan a kullum ya ga 'ya'yansa sun samu waɗannan abubuwan guda biyu lokacin da mahaifina da sauran ƙannensa suka taso ma'ana suka yi wayo mahaifinsu yana da wani aboki a garin kano malami ne yana koyar da almajirai zai kawo su wajen malam lawal ɗin don su yi karatu a wajensa haka kuwa aka yi malam umar ya kwaso 'ya'yansa ya kawo su wajen malam lawan ya ba shi amana sannan ya ba shi kuɗi masu yawa waɗanda zai rinka kula da su kwanan malam umar biyu a kano ya yi wa 'ya'yansa sallama ya koma ƙasa kamaru mahaifina shekarunsa biyu da zuwa makarantar ya yi saukar alkur'ani mai girma shi kuma baba abdullahi ya rabi baba garba kuwa da sauransa tun da shi ne ƙarami mahaifina bayan ya yi sauka ya fara hadda a shekarar da mahaifina ya kammala haddasa lokacin baba abdullahi ya saukar alkur'ani mai girma shi ma baba abdullahin ya fara ƙoƙarin yin hadda shi ma baba garba yana ta ƙoƙarin ya ga ya yi sauka ana cikin wannan hali katsam aka nemi baba garba aka rasa lokacin yana da shekara goma sha uku a duniya ba inda ba a je ba wajen neman sa allah bai kaddara an gan shi ba malam lawal da 'yan uwansa su ba ba ba karamin tashin hankali suka shiga ba a kan bacewar dan uwansu sama ko ƙasa babu babu garba ba a san kuma inda yake ba haka malam lawal ya yi shiri ya tafi ƙasar kamaru ya je ya sanar da malam umar wannan mummunan labarin suka taho kano tare da malam umar aka ci gaba da neman garba amma babu labarin ganinsa wasa-wasa abu har ya kai wajen wata biyar da ɓacewar garba shiru kake ji ba a gan shi ba malam umar ya ce zai koma ƙasarsu da 'ya'yansa tunda sun haddace alkur'ani mai girma kuma zai ci gaba da addu'a allah ya bayyana garba malam lawal ya ce to suka yi bankwana sannan ya tafi da 'ya'yan bayan shekaru biyu lokacin mahaifina ya girma sosai mahaifinsa malam umar ya nuna musu hanyar kasuwanci shi da ɗan uwansa abdullahi sana'a sai da dabbobi suke yi su rika sara a garinsu su kai garuruwa su sayar allah ya albarkaci sana'ar tasu suna ciniki sosai ana cikin wannan hali wata rana aka aiki umma ta gidan kakanmu lokacin mahaifina yana ɗakin su suna hira da mahaifiyarsa suka je sallama suka amsa kakan mata ce mata shigo mana fatima bayan ta shiga ɗakin ta gaida su cikin ladabi da biyayya suka amsa cikin jin daɗi fatima ta faɗa mata saƙon da mahaifiyarta ta aiko ta wajenta bayan ta gama faɗa ta yi mata sallama ta tafi bayan fitarta suleiman ya ce da mahaifiyarsa ina wannan yariya mai hankali fa ina take mahaifiyarsa ta ce masa kada ya ce da ni baka san fatima ba yar gidan malam yahuza aminin mahaifinka suleiman ya rike baki yana mamaki ya ce yanzu ina yarinyar nan ce ta girma haka ta ce masa eh ita ce a nan wajen suleiman ya damu innarsa da magana fatima har mahaifiyarsa ta gane manufarsa bayan magariba malam umar yana zaune a ɗakinsa mahaifiyar suleiman ta yi sallama ya amsa ta nemi waje ta zauna nan ta fara yi wa malam umar maganar suleiman ta ce masa malam idan ba a yi wa fatima miji ba ka je ka yi wa malam yahuza magana a haɗa aurensu da wannan yaron malam umar ya kalle ta da sauri ya ce kin ganki kin cika rigima yaran suna son junansu ne da zaki ce a haɗa su aure wannan zamanin ba irin namu zamanin ba ne ba fa akwai bambanci ta ce haka ne malam na san da haka ɗazu fatima ta zo gidan nan wannan yaron ya ganta kuma a yadda na lura kamar son ta yake yi malam umar ya ce to za mu gwada mu gani ko allah zai sa a yi nasara haka ko aka yi aka je aka yi wa mahaifin fatima magana malam yahuza ba ƙaramin farin ciki ya yi ba da ya samu wannan labari ya ce ba komai in allah ya yadda yana sa ran fatima za ta amince da wannan magana da safe fatima ta je gaida mahaifinta yake mata magana za a hada su aure da suleiman tana son sa fatima ta rufe fuskarta tana dariya mahaifin nata tun da ya ga haka ya fahimci manufarta ya ce ta tashi ta tafi shi kenan tun daga wannan rana aka fara magana a wuri malam umar ya ce shi ma da a ce abdullahi ya samu wacce yake so da shi kenan sai a haɗa auren gaba ɗaya a huta malam huza ya ce ga khadija kanwar fatima ita ma ai ta isa auren idan allah ya sa sun daidaita kansu shi kenan sai a yi magana malam umar ya ce da kuwa na ji daɗi shi kenan abu ya zama ɗaya allah ya tabbatar da wannan lamari malam umar ya ce amin to an yi sa'a abdullahi da khadija sun daidaita kansu aka sa rana aure ba ɗauki lokaci mai tsawo ba nan da na lokaci ya zo aka sha biki malam umar gina wa kowa gidansa ginin zamani mai kyau tsakanin gidan abdullahi da gidan suleiman babu nisa to haka al'amuran rayuwa suka yi ta tafiya malam suleiman arziki ya yi gaba ya yi kuɗi sosai bayan aurensu da shekara ɗaya fatima ta haifi ɗanta namiji kyakkyawa ranar suna aka sa masa sunan malam umar suke kiransa da suna babba fatima bata gama wanka ba khadija ta haifi ɗanta namiji ranar suna aka sa wa jaririn sunan malam wato isa ya kasance khadija duk shekara sai ta haihu 'ya'yan fatima biyu ita kuma 'ya'yanta uku gaba su maza ranar wata alhamis allah ya yi wa malam umar rasuwa bayan ya yi yar gajeruwar rashin lafiya ta kwana biyu iyalansa sun sha kuka haka suka haƙura don ba su da yadda za su yi mutuwa riga kowa ce malam yahuza kuwa ya fi kowa kukan rashin malam umar ya yi rashin babban amininsa kullum fatansa da addu'arsa Allah yi wa Malam Umar rahama amu. Wani ikon Allah tsakanin Malam Umar da Malam Yahuza ba a shekara ba shi ma ya ce gagarin kunan Allah ya masa rasuwa. Hakika sun yi babban rashin da ba za su taɓa mantawa da shi ba a rayuwarsu. Suleiman da Abdullahi suka kama junansa suka ruke da kyau. kullum mahaifiyarsu faɗa take musu kansu kula da zumuncinsu kada su yarda su bari wani abu ya raba su suna jin maganan mahaifiyarsu sosai suka rike junansu suna kula da kansu suna yin zumunci ‘ya'yan khadija shida ‘ya'yan fatima hudu wani ikon allah da fatimar da khadijar gabaɗayansu ‘ya'yansu maza ne ba su da ‘ya mace ko ɗaya bayan khadija ta yaye ɗanta ta kuma samun wani cikin ta haifi namiji aka sawa yaron suna hashim wannan karan sai da hashim ya shekara biyu a duniya sannan khadija ta kuma samun wani cikin hashim kyakkyawa duk ya fi sauran 'yan uwansa kyau cikin khadija ya isa haihuwa ko yau ko gobe ranar tun safe take faman da allah bai kaddara ta haihu ba gashi da ganinta tana jin jiki sosai malam abdullahi ya kasa zaune ya kasa tsaye ciwo sai gaba yake yi ya shiga ɗakin fatima tana wajenta a zaune tana ta kuka tana tausaya wa ‘yan uwarta saboda ta ga irin wahalar da take sha ya ce fatima tun da jikin khadija ya ki ina ganin a kai ta asibiti ko allah zai sa ta yi wace fatima tana kuka ta ce to a kai ta ɗin ko allah zai sa a dace ya kai hannunsa kenan jikinta sai ya ji tana kalmar shahada sir ta yi sau uku sannan suka ji shiru mala abdullahi ya kai hannunsa jikinta ya girgiza ta yana kiran sunanta ina khadija rai ya yi halinsa ta amsa kiran ubangiji nan fatima ta koma fashewa da kuka tana ihu dukkan mai rai mutuwa zai khadija lokaci ya yi haka aka zo aka yi mata sutura aka kai ta makwancinta malam abdullahi kamar zai yi hauka kan rashin matarsa khadija da ya yi sai da malam suleiman ya sa aka dinga yi masa roƙon allah sannan aka ga natsuwarsa hankalinsa ya dawo jikinsa ‘ya'yansa kuwa gaba ɗayansu suka koma gidan malam suleiman ya ci gaba da roƙonsu kafin allah ya ba wa malam abdullahi wata matar ya aura Hashim kuwa yana wajen Fatima gani yake yi kamar ita ce Khadija saboda kamar su ɗaya da ita. Yaron ya taso cikin farin jini da ɗaukaka, kowa ya san Hashim. Haka Malam Suleiman yana ji da yaron kullum zai tafi kasuwa sai da kuka suke rabuwa da shi idan ko ya dawo yaron ya dinga munna kenan sai ya dawo. haka Allah ya ɗora wa Malam Suleiman ƙauna Hashim a cikin zuciyarsa ko a cikin ‘ya'yansa bai samu wanda yake nuna wasu da ƙauna ba irin Hashim. To bayan shekaru biyar da mutuwar Khadija Malam Abdullahi yana nan zaune a haka babu aure ana fama da shi akan ya yi aure yaƙi don shi gani yake ba zai taɓa samun mata kamar matarsa Khadija ba. to wannan karan malam suleiman ya ce ya gaji da zamansa haka babu a wuri gashi lokacin azumi ya kusa ya nemo masa mata 'yar mutunci budurwa ya aura sunanta hajara hakika hajara kowa ya yi shaidarta ta fito daga gidan mutunci ga haƙuri haka aka yi aurensu da malam abdullahi tana kyautata masa sosai ya yi wa allah godiya da ya kuma bashi mata ta gari suka ci gaba da zamansu lafiya hashim yana da shekaru takwas a duniya allah ya bayo fatima ciki ta haifi ya mace san kaceciye yarinya kyakkyawa murna a gidan ba a magana sun samu karamar kanwa mace abinda suke muradi kenan su ga suna da kanne mata gashi allah ya bayar hashim kuwa faɗi yake yi jaririyar kanwarsa ce ba kanwar kowa bace. yana ji da jaririyar sosai tun da aka haifa masa kanwa ko wasa baya fita suna kan gado shi da fatima yana yi wa jaririyar wasa makaranta ma sai an kora su sannan yake tafiya ranar suna aka sa wa yarinya balkisu mai gadon zinari na gagata wajen yan uwana musamman yaya hashim yana ji da ni komai ya ce a waje sai ya rago min ya kawo mu haka muka tashi cikin ƙaunar mu. ana cikin wannan hali kakarmu ta matsawa baba sai ya ƙara aure ya ce da ita bai da ra'ayin ƙara aure amma ta matsa masa ta ce ita sai ya ƙara aure baba ya ce shi san bai ga matar da yake so ba ta ce masa don mata babu matsala ya bata dama za ta nemo masa matar da zai aura ya ce da ita ya bata dama amma a nemo masa mata 'yar mutunci ta ce da shi babu damuwa haka inna ta je ta nemo masa mata bazaura sunanta halima nan da nan aka yi aure lokacin da halima ta tare a gidanmu babana ya tara su ita da umma ya ce da su su zauna lafiya kuma halima ta kama mutuncinta ita ma umma ta ja girmanta a matsayinta na uwar gida sannan kuma ya ce da halima ta bi umma sau da kafa don ba auro ta yi ba don ta wulakanta masa uwar gida ya dai musu faɗa sosai suka tashi ashe ita halima tun shigowarta gidan ta kula da mahaifina yana ji da umma ko me ya ce umma sannan kuma ta ga yadda yake kula da yaya hashim ko 'ya'yansa waɗanda ya haifa na cikinsa baya ba su kulawa kamar yadda yake wa yaya hashim din to shi ma a shi tana takaicin ƙaunar da babu yake masa wani ikon allah tun zuwanta ta fara haihuwa ta haifi ya mace aka sa mata sunan mu fatima muke kiranta da ummi haka halima ta yi ta haihuwa ta kwantar da kai tana ganin yadda al'amuran gidan suke tafiya ya hashim kuwa Babu ya ɗauke shi ya kai shi ƙasar jamhuriyar Nijar makaranta haka muka rabu da shi ina ta kuka. Masaro, Assalamu